وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sani kaduwa a wannan masallaci mai albarka Anas bin Malik radiyallahu anhu yake anguwar Biwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi mai albarka na tasirin watan Ramadan yau muna alhamis ashirin da watan ramadan a shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da ashirin da ɗaya da watan hudu da shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Luqman wacce muka shiga jiya kuma jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta bakwai daga ayoyin surar ta lukman yau insha Allah za mu ɗora daga aya da take biye da ita take aya ta takwas kuma take aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikin ta innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai to suna da aljanna da ni'ima suna da gonaki da ni'ima wannan aya ya biyo bayan sakamako da Allah ya faɗa ga waɗanda suke sayan lahawal hadith li yudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wanda suke sayan lahawar hadith wargin labari wanda mun kawo fasara Abdullahi dan Mas'ud cewa ana nufin kayan kiɗe da raye-raye hakanan kuma su malamai sun ce duk wani abu da ke shagaltarwa da alkur'ani ko daga ambatan Allah to ya zama lahawar hadisi a duk wanda yake shagaltuwa daga barin eh, karatun alkur'ani ko sauraron alkur'ani ya wadatu ya fifita sauraron kiɗe-kiɗe ko wasu abubuwa wanda ba shi ba kan alkur'ani ya fifita su kuma ya riƙe ayoyin alkur'ani abin izgilanci ya dinga izgile da ayoyin Allah to waɗannan su ne Allah ya ce suna da azaba ta wulakantarwa game da suka yi wulakanci ga ayoyin Allah da ambatan Allah hakanan su ma Allah ya musu tanadin azaba mai wulakantarwa hakanan kuma Allah ya ce a ƙarshen ayar da take dole ita ce fa bashirhu bi azabin alimin albishir da azaba mai raɗaɗi wanda yace idza tutula alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha idan ka karanta musu ayoyin musu sai juya yana mai girman kai kamar ka ce bai ji ta ba Allah ce to shirhu bi azabin alim ka mutum bishara da azaba mai ka ga wannan Allah ya kawo hukuncin waɗanda suke mujirai ma littafin Allah waɗanda suke wargi da izbilanci da sauraron alkur'ani kuma suka mutunta wani abu da da alkur'ani Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi to sai Allah ya kawo sakamakon suko waɗanda suka yi imani suka yi Allah biyayya suka girmama maganar Allah suka fifita ta akan duk wata magana suka fifita sauraron maganar Allah da ambatan Allah akan duk wasu abubuwa na wargi sannan suka girmama maganar Allah ba sauke ta a bar ibgili da wulakanci ba waɗannan su Allah ke da sakamako da aljanna wata take ta ni'ima kuma aljanna na idan suka shige ta ga yadda za su karfafi a cikin ta khalidina fiha yawa yace fiha suna madawwama a cikin ta kaga ma ni'ima ban daɗi karewa za ka wannan daɗi da Allah zai samu mu a ciki muna fatan Allah ya samu cikin su. muna madawwama a ciki ba daɗin bai karewa sannan ba sa mutuwa su bar wannan daɗi sannan kuma ba sa tsufa na su ji rauni a jikinsu da zai hana musu jin wannan daɗi babu rashin lafiya wanda zai sa rasa jin wannan daɗin na wani ɗan lokaci babu wata wahala wacce za ta jiga ta su suna cikin daɗi da ni'ima dindindin shi ne khalidi na fiha Allah ce kuma wa'adan lahi haƙa kuma wannan alƙawari ne da Allah alƙawarin Allah baya tashi shi ne wa'adan lahi haƙa alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya wannan alƙawari kuma alƙawarin zai tabbata tabbas babu makawa ga wannan alƙawari wa huwa al-azizu shine mabuwayi wanda babu abin da ke kadarsa dama galibi abin da ke sa mutum ya saba alkawari wani lokaci idan ya gaza yana iya ɗaukan alkawarin abin da ya fi ƙarfinsa ya ce za ka yi kaza za ka ba ma wani kaza wani ka masa alkawarin kaza wani ka masa alkawarin kaza ke daga ba ga abin ya fi ƙarfinka ba za ka iya ba za ka sai ka dinga zai eh, ka dinga hanya hanya wanda ya zo a dawo gobe a yi haƙuri sai kaza a ina jiran abu kaza a ina jira har shi mai neman ya gaji ya dai ya ɗau ya fahimci dai ba za ka ba shi ba kada mai jawo haka saboda gazawar ka gaza ka yi alkawarin da ba za ka iya cika ta ba sai ka Allah ya ce wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula cika ta alkawari alkawarin nan ba Allah zai tambaye ku akai kada sanin cewa Allah zai tambaye ka akai shi ne sa abin da ka san ba za ka iya ba har ka dauka saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah bai azza maka ka daukan mu kanka alkawarin abin da ba za ka iya ba kaga kenan kai kana da limit shi Allah bai da limit Yama me yasa kai ta samun matsala kake ta kawo yabali da ba'ali kake ta jujjuya mutane kake ta ja musu rai saboda ba za ka iya ba har su fahimci lalle alƙawarin nan da ka ɗauka ba za ka iya biya ba ga wannan rauni ne da gazawa ta ɗan adam shi Allah zai da wannan gazawa Allah babu abin da bai gagare shi sannan Allah arzikinsa bai karewa Allah ya ce ma inda kuma yan fado ma inda Allah ba yace hadha rizquna malahu min nafa rizqin Allah azzikin Allah ya kare annabi daga cikin abin da ke kawo mutum ya saba alƙawari shine rashin karamci rashin kamala za ga wani yayi alƙawarin amma gurin bayarwa sai ba ayya na iya bawa da miliyan guda miliyan fa ba ka tambari ka na da miliyan da yawa kuma shi alƙawarin zai bayar amma sai ce ka miliyan fa ba ka tambari a dai bari da sai gobe ko dai a rewa na biyu ba wa da biya kowai ce to ga dai ɗan dubu ɗari dai kaɗai ya haƙuri mu gani abin da zai faru ga da waɗannan alama ne na shaidan cewa shaidan yana wasa da hankalinka kamar kana da rauni wurin karamci to shi Allah karimi ne Allah ta'ala yau yana bayarwa yana bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadullahi a la yaghidu hanafatu sahha al-layl wa nahar ya hannun Allah mal'a cike take bayarwa yake yi mai kyauta ce allaila wannan hara dare da rana Allah ko yaushe bayarwa yake yace ba ku ganin duk abin da Allah ya bayar tun daga halittar samai har zuwa yau amma babu wani abu da ya ragu daga arzikin Allah ta Allah ta'ala zai cika alkawarinsa, kuma cika alkawari abu ne mai sauki a gurin Allah ya siffanta da siffofi na kamala. Na farko cika alkawarin ba zai gaji da shi ba irin dan adam bane da wani sani sai ga abin ya fi karfansa ba zai iya ba shi Allah ba abin da ke gagara sa shine ma'anar al-aziz sannan kuma Allah ta al-hakim mai hikima Allah daga cikin hikimarsa ya san abin da ya dace kuma ya san eh, waɗanda suka dace da wannan ni'ima kuma ya musu alƙawari kuma shi karimi ne bai saba alƙawarinsa to duk wannan yasa alƙawarin Allah ne da mantowa irin alƙawarin bayansa وأنزلنا من السماء ماء Allah ya ce halakar samawa ai abin da zai nuna muku cewa Allah shi ne mabuwaye kuma mai hikima shi da yadda ya halarci samai. Kuduba abu yadda ya halarci samai ga sama nan ya halarci ta, kuma halittar sama ba ƙaramin hikima ba kuma sai da iko ce halittar dama don ba ka da ikon da za ka halitta sama za ka halitta ta ba kamar da muka yi bayani kada sun yi gabata cewa duk wani abu yana samuwa ne da ilimi da iko ya zama na kana da ilimin da za ka yi wannan abin kuma kana da iko da ƙudurar da za ka yi in ba ka da iko ko kana da ilimi ba ka iya yin haka nan ba ka da ilimi ko kana da iko ba ka iya yin sai abu ya haɗa da iko da ilimi sannan kuma da hikima ya zama na komai ka tashi daidai da ya tsara daga inda ya kamata ya kasance sai a samu matsala da ya yi ƙasa daga inda ya kamata ya kasance sai a samu matsala shi sa za ku yi ganin matsaloli game da ayyukan bayi wannan a yi abu sai a yi shekara da shekaru ana abu amma kowace shekara ana gano inda aka yi kuskure yayin da za a gyara abu kaza an yi yawa bari a rige shi abu kaza ya yi kaɗan bari a tsara haka ɗan adam yake kullum saboda mai ilimin shi ragage ne yana ƙara ilimi shi ko Allah ta'ala ilimin su kammalalle ne Allah bai sanin wani ilimin da bai sani ba to kaga Allah ta'ala ilimin sa da hikimar sa da buwayar sa daga cikin abin da ke nuna mana shine yanda ya halarci sammai da ƙasa kaga halitta kuma akwai hikima a yanda ta tsaya kuma ta ɗaukaka sannan kuma ba ta faɗowa kan ta ba ta tsatsagewa yau da gobe bai mata tasiri kaga duk wannan na daga cikin hikima Kana daga cikin hijima shine bai gairi amadin tarauna a ba tare da bai shi kai ba su ne amad amadin jam'u imani ana karanta shi eh, imani shi ne mufrad jam'in sa da zama amad ko umul kamar da zuwa wata kira fi amadin mumaddada wasu karanta da fi umudin mumaddada aga umudin da imadin duka jam'i da umudin da amadin jam'i da imadi. ka Allah ya ce ga samai ya halicce ta bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da ginshikai ba a ga shine bi ghairi amadin tarawnaha alwasi sabani da tarawna shin tarawnaha yana komawa ne ga siffa na amadin da gairi amadin tarawnaha ba tare da ginshiƙen da kuke gani ba ma'ana tana da ginshiƙai amma ba fa ganinsu. an gane wannan shi ne fasara wasu daga cikin malaman fasara mafi yawa yanzu su yi abbas irin ya kirma maula bin abbas da irin su mujahid suka ce sama tana da ginshikai amma saboda hikima ta Allah ba ma ganin ginshika sai Allah ya tsaye da ita ga kanan muna kananta babu ginshikai a wannan na daga cikin hikima ta Allah har rufe ginshikan ba a ganin su wasu kuma suka ce a kamar Hassanul Basri Hassanul Basri ya ce a ana nufin mai gaire amadin ba tare da ginshikai ba tarawunaha ma'ana kamar yadda kuke ganinta ga saman nan kuna gani ba ganin ka daga shi ko ta magana ne shi da ya to kare sama kaga kenan tarawunaha kamar yadda kuke ganinta ba ta daga shi to wannan sune sabani bi da malamai shi haka ala ayi halin kuma wanda ne dai Allah ta'ala akwai hikimarsa da kudura a ciki in ya halitta sama ba tare da ya sanya mata shi ba gaba daya a wannan ba karamin hikima ce da kudura ko ko ya halicce ta tare da ginshikan amma ba kwa ganin ginshikan ga shi ma hikima ne ya daga cikin hikima su ko gini ake yi daga da ana gini tare da fitar da wayoyi ta waje amma yanzu da aka ci gaba ya kai hikimar da za a saka wayar wuta ta ciki ba ka ganin wayar wuta sai dai kawai ka ga fitila ina waya ta tashi daga nan gurin makulli zuwa fitila ba ka ganin ta ka ga da hikima ce ga wanda ke ba yana nuna hikima idan Allah ya halarci sama da ginshikai amma ba ma ganin ginshikan ga hikima ne idan kuma Allah halittar sama ya yi ba tare da ginshiki ba kwata-kwata a gashin wannan wata hikima ce da kudura da Allah kuma kudura Allah kowanne ya tana iya Allah yana iya tsaye da sama ba tare da wani ginshiki ba inda ba ginshiki ke rike sama ba Allah ke rike ne yake inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa tare ta wa yumsiku samaa an taqa ala al aka ce ko da da ginshiken kamar da ya zo aka kara su mara abdullahi da abbas da ibn shahid da ikrima ko da da ginshiken da ginshiken ba su ke rike kama ba Allah ke rike kama so me fa'idar ginshiken idan akwai sai ginshiken ya zama cewa kawai wata hikima ce ta Allah wata hikima ce ta Allah an gane ko Allah shi ya suka ginshiken domin wata hikima ta sa Raka iya halin duk wannan hikima ce ta Allah ko tana da ginshikai ko ba tare da ke shi kai Allah ta'ala yana da hikima kuma Allah yana da kudura kuma in ya sanya mata ke ya nuna cewa Allah zai iya rike sama sai da ke ba domin koda da ke shi ke rike da ita ba alka fil ardi rawasiya kuma ya jefa a cikin ƙasa rawasiya kafafu shine rawasiya kaga rawasiya jam'i da rasiyatun rasiyatun guda rawasi sun suna da yawa kuma rasiya mu'annas ne na rasi rasi shi ne ismul fa'il na namiji rasiya rasa yarsa fa huwa rasi an gane rasa ta mace fa hiya rasiya ga rasi abin da ya kafuwar abu idan abu ya kafu sai a ce rasa idan wani ne ya kafa shi sai a ce arsa an gane ko kamar da Allah ya ce wal jibala arsaha kaga arsaha kafata kaga Allah shi ya kafa anan sai ce mana ya jefa su ya jefa su sai suka kafu kaga ne ya sanya mu sunan kafafu ne rawasi ya kafafu kaga kenan siffa ne na abin da ba ambata ba shi ne jibala wannan da muke kawata wal jibala arsaha wa alqa fil ardi rawasiya kafafu ne ne kafafun duwatsu domin su ne suka kafu da Allah ya jefa su kuma Allah ya kafa su kamar da faɗa wata ayar wa arsa aljibala arsaha da ya jefa su ya kafa su sai suka kafu sai anan Allah ya ambace su da sunan kafafu waɗanda suka kafu amma ba su kai da kafuwa ba sai da Allah ya kafa su wal Arsaha, arsaha ne ko to wannan shine asalin wannan kalma ta arsa yursi ismul fa'il mursi mursi ne kafa Abin da aka kafa shine mursa Allah ya ce saluna ka ne sai ayyana mursaha yau ne za a kafa ta daga kiyama kafa ta za a yi kafin Allah ya kafa duwatsu sannan zai kafa kiyama zai tsaye ta to da kai cewa alqafil ka rawasi gama rawa rawasi ya fito ce kafafu ana nufin duwatsu kafafu Allah ya jefa su domin su yi An tafi da Allah ya halarci kaka tana ta juyawa ba ta da nutsuwa ba ta da istikirari tana ta motsawa tana ta motsawa har mala'iku suka ce ya ubangiji ya za a yi bayan su iya rayuwa a wannan ƙasa ta ba ta da tsayuwa ba ta da nutsuwa kawai motsi kake ta kaɗa nan ta kaɗa can ta ɗaga nan ta sauke nan shi ne sai Allah ya jefa mata duwatsu to wannan duwatsun da Allah ya jefa sai suka rike ta sai ta tsaya can ba ta motsi shi ne wa alƙafin arzi rawasiya an tabi da bai kaga an eh, harfin basiriyun shi ke saka abin da ya biyo bayansa a kan a juya shi ya da masa da ka an tabi da bikum domin ta motsa ma da shi shine motsawa kaga an tabi da bikum anan zuna fassara shi da ne Allah tabi da bikum ana kaddara Allah ya ka Allah ya jefa zuwa su ne akan kasa ba dan kasa ta motsa ba dan kada ta motsa gane ko to dan kada ta motsa wani lokaci irin wannan sai a cire lamunin ina ce an tabi da bikum domin kada ta motsa da ku amma ba saka lamar ba idan baka kawo lamar din ba sai ka ce domin ta motsa da ku wanda Allah ya kafa dutse ne domin kada ta motsa ba domin ta motsa ba to irin wannan ibada tana nan da yawa cikin alqur'ani an gane ko kuma da Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu yubayyinu Allahu lakum Allah yana yi muku bayani saboda me kaga ba dan ku bace ba bayanin da Allah ya muku bayana muku bayani ba da dan ku bace domin kada ku bace amma sai ce an ta dillo bai kawo laɗin ba da ka yi bayin Allah lakum an ta dillo ai Allah ta dillo la Allah ta dillo domin kada ku ce Allah ke muku bayani haka nan irin wacce ibara akwai ta da yawa cikin alqur'ani bani wa alqafil adra wa fi an tamilukum ai li Allah tamilukum amma ba kawo ba irin wannan irin wancan akwai bayanan su malaman kufa da na basira sun yi sabani kan za a kaddara su malaman nahawun kufa suna cewa qaddara la kamar yadda ma'ana ta bayyana yubayyinu Allahu lakum an tabillu ya ce ana qaddara la yubayyinu Allahu lakum an tabillu wa ta yubayyinu Allahu lakum Allah ta bi. ai li Allah ta billu domin gudun kada ku bai haka nan wa alqafil wa sai an tabillu lakum ai li Allah ta bi wannan shine tabirin malumin kuma malumin basara ba sai da wannan tabiri ba suna cewa idan ka buɗe kofar abin da ƙaddara to mutane za su dinga fassara yadda su fi dama wani sani Allah zai ce ayi kaza sai wani ce ayi da fasara ayi za sai za ka ja ka sama da shi ba ya kaddara la ai kai ba ka kaddara la ayi bayyana Allahu lakum an ka ce ne Allah tadillu za ka tunda ka kaddara ta shi ma nan Allah ya ce ayi za su yi yana nufin Allah ya ce ta ayi kaza ba ga shi yasa malaman nahawun basara suka ce kar a bude wannan kofa a fatta cewa abin da za a kaddara kalma ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu sai su ce karahata an domin gudun kada ce, kada kaga karaha kalma ce ba harafi ba ne kaga kalma ya fi sauki kan ka kaddara harafin korewa domin harafin korewa ko ina na iya shiga duk da aka ce aika za ka kawo masa lafiyar kore Allah ya ce aika za ka kawo la ka ce an kaddara lafiya ka ɓata abin da Allah ya ce sai za malaman nahawun basra suka sauke mu wannan su ba waihi su zama shari'a. su ne malaman nahawun basra da su abin da ke kaddarawa ku Allahu lakum karahata an tabillu amma malaman basra irin su kisa'i su kisa'i alƙari suke karanta su kaddara yubayyinu lahu lakum Allah ya mahalla ta ne kuke ittifaqi da malaman larabci da malaman nahwu da malaman tafsiri da kowa sun ittifaqi cewa an tabillu bikum ma'anar Allah ta bi da cewa Allah ya jefa kasuwa a bayan ƙasa. an tabi da bikum ai domin gudun kada ta motsa da ku ba dan ta motsa da ku ba haka nan yubayyinu Allahu lakum an tadillu domin gudun kada ku bace ba dan ku bace ba dan haka ya ce wa basa fiha min kulli dabba kuma Allah ya da a cikin ta kun ga hadiyan da kuma ba ga kasa cikin alqafil ardi rawasiya ya jefa duwatsu suka kafe suka rike kasa sannan bayan sun riƙe kasa ne basa fiha min kulli dabba ya yaɗa duk wata dabbobi a ciki duk abin da Allah zai halitta ya halitta su ne kun bayan ya jefa duwatsu su rike ƙasa. amma kafin duwatsu su rike kasa kuma ce nan Allah bai saka dabbobi ba sai da ya sa duwatsu su rike kasa sannan sai Allah ya da dabbobi kala-kala da mutane da aljanu da kwari da dabbobin gida da na daji da suwaye da kwari da komai Allah ta'ala ya watsa su abin da shi kadai ya sani wa ya kudu kuma ala ta'alamu ka yada su wannan na daga cikin hikima ta Allah bayan Allah ya haɗa su suna buƙatar arziki kowa zai musu arziki ya ce Allah ya halitta bai kai sau da halitta ku cikin ranku da muku da kanku ba bayan masa kiyanan kulle da wa anzalna zalla sama'i ma'an sai muka da ruwa daga sama min sama'i daga sama ma'an ruwa wannan ruwan ba ambatna fiha sai muka tsirar a cikin ta kuma har ila yau lamiri ya kuma ga ita kasan nan ne Allah ya sanya ta ya jefa duwatsu suka kafe ta ya kuma sanya a cikin kulli dabba sannan kuma ya watsa su sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama da ruwan nan ya sauka daga sama sai ya sauka akan ƙasa sannan sai Allah ya tsirar daga cikin ƙasa da sanadiyar wannan ruwa sai Allah ya tsirar da jini kulle zaujin karimin daga kowane nau'i mai karamci daga zaujin nau'i zaujin yana zuwa zauji na auratayya an gane wa kullum ya da musulunta wa zaujuka a zo zaujuka mata mata da Allah ya halitta ta amana ke mata zaujuka Nan simfi simfi na mutane shi ma ana kiran shi zauri kamar da Allah ya faɗa masu alkiyama wajiya ya ce wa kuntum azuwajen alasa kun kasance azuwaji uku kaga da zauji ne guda biyu ne zauji ne wuce guda biyu kamar da yace kullum hamil fiha min ne sunai ne kaga zaujai da ma'aurata kaga ma'aurata ko dai namiji ko mace namiji mijin mace mace ita ko matan namiji kaga su ne ma'aurata guda ne amma a kiyama Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa kun kasance azwaji uku kaga ma na aurata ya ana nufin na sinfi sinfi da nau'i nau'i za ku zama su uku uku an gane ko ashabul maimana ce ma ashabul maimana nau'i daya واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة نوعي ديا والسابقون السابقون كما نوعي يعني نوعي ذاك kasance kashi uku akwai ɗan ma abota dama akwai ma abota hagu akwai kuma asabiquna masu rijibiya waɗanda su ne na kole wurin ibada waɗannan su ne sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabu zaka kun ga kenan shi ma nan in kulli zawjin karim da haka min kulli zawjin da kowane nau'i na abin tsiro kala-kala akwai dangin abinci akwai dangin kayan marmari akwai dangin mabunkura ƙasa Aga duk wannan nau'i nau'i ne da Allah ke kirarwa akwai nau'in fulawoyi akwai nau'in abubuwa daban-daban kuma kowanne nau'i nau'in ta zo gefen abinci za ka samu nau'i nau'i na abinci da yawan gaske akwai shinkafa akwai masara akwai dawa akwai gero akwai menene su gefen abinci kayan marmari shi ma an ka koma gefensa shi ma nau'i nau'i akwai lemu akwai mangwaro akwai ayaba akwai apple akwai rumman akwai su kala kala kuma kowanne sun ci inji kala kala haka Allah ya ce shi kai ya san iyakar su haka wannan kowanne kuma karimin ne mai karamci kowanne mai kyau kowanne akwai hikima a cikin ka kuma kowanne ni'ima ce daga Allah shi ne siffantuwarsa da zamantowarsa karimun sai Allah ya ce bayan duk waɗanda abubuwan sai ce No. Allah ya ce hada khalqullah wannan shine halittar Allah halittar Allah da can inda ce mana khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawna wai haka Allah shi wannan halittar wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum ya jefa ruwa su a kasa kanta kasar halittar sa ce amma nan sai ya mana wani gefe kuma na musamman na halittar duwatsu ya ce kasar sai ya jefa mata duwatsu da za su rike ta ya da dabbobi a bayan kasa kowane irin jinsin dabba shi ne wa batsaki ya min kulle dabba kowane irin nau'i na dabba ya da a bayan kasa da ba ya da ya musu don arzikinsu da abin da za su ci da abin da za su rayu da shi shi ne ta hanyar wa an zanna mina sama'i ma'an ambatna fi min kulli zawjin a wata da ce wa fi sama'i rizqukum ba su abu arzikinku daga sama yake shine ta wannan ruwan sama da Allah yake saukarwa to da wannan Allah yake tsirar muku da arziki da abin da za ku ci Allah ya ce to wanda ke ne halittar Allah halittar sama da jefa duwatsu a bayan ƙasa da yaɗa kowace dabba a bayan ƙasa da kuma yi mata tanadin arzikinta ta hanyar saukar da ruwan sama da sanar da abin tsoro duk wannan halittar Allah ne ya to ku kuma ba a huni ku nuna min ma za khalaq allazina min duni waɗannan da ke koma bayan su waɗanda kuke hada su da ke gurin bauta ku gwada mun su kuma mai suka halitta ina kamar da gunki ya halitta babu ina dabbar da gunki ya halitta babu ina ruwan da gunki ya saukar daga sama babu ina abincin da gunki ya tsirar daga ƙasa babu ina abin da gunki ya azurta masu bautar su da shi babu to ta yaya ta yaya hankalin hankalin ku tafiya ku tafi ku haɗa waɗannan da Allah su ba sa wani abu ba su da wani kataɓa cikin abin da Allah ke yi ba sa kwatankwacin abin da Allah ke yi ku taya ko kuma za ku haɗa su da Allah murfa to da abin da yake shi ne daidai abin da yake shi ne adalci kamar yadda Allah shi kaɗai ya halitta ya azurta ya yi komai ya kamata kowa wurin bautar ku ku bauta masa shi shi kaɗai ba daidai ba ne Allah halicce ku shi shi kaɗai ko kuma gurin bauta ku haɗa shi da wani ba daidai bane Allah ya azurta ku shi shi kadai ko kuma ku zo bauta ku hada Allah da wani gurin bauta a wannan ba daidai bane to shine Allah ya ce faruni ma za khalaqa alladhina min dunihi bal zalimuna fi dalalimu kawai shine bal mun fassara bal cewa suke kiranta harfu idrabi ma'ana dama waɗanda suke bauta musu ba wai sun ga wani abu da suka yi ka tabu da ya kama da Allah ba ba su ga wata halitta da suka yi da ta yi kama da ta Allah ba ba su ga wani azurtawa da suka yi da ya kama da Allah ba babu wani abu da waɗannan suka yi har suka ga yayi kama da na Allah har hakan ya ruɗe su su bauta musu duk babu iyaka kawai azzalimai waɗannan azzalimai waɗanda suka haɗa wani da Allah gurin bauta Allah ya ce kawai suna cikin ɓatace bayyananniya domin wannan ɓatace duk wanda ya ji labari ya ji wannan bayani ya san cewa ɓatan da suke ciki ɓatace bayyananniya kuma ɓatace wani sanciya wacce ba ta kusa da shari'a ko kaɗan saboda ga bambanci sun gani ƙarara wannan ya bambanta da wannan wannan ya bambanta da wannan sun bauta ma wanda bai da musu komai ba ga wannan kenan wannan ya nuna karara wata sa bayyana shi na ولقد آتيناهما ومن Allah ya ce wala kad ataina luqman al-hikma haqiqa wallahi shine da kad mun yi bayanin da mun kad ko mun in rantsuwa ce da haka Allah ya ce hakika wallahi ataina luqman al-hikma mun bai ma luqman hikma ne bayani a farkon mun shiga sura cewa da yawa daga cikin malamai sun fada cewa luqman ba annabi bane Allah ya ba shi hikima kuma abin da Allah ya ce da ya ba shi shine hikima Allah bai ce ya masa wahayi ba Allah bai ce ya yi ko masa da manzo ba kuma Allah ya ko masa da mala'ika ya ko masa da wahayi ba kuma duk inda Allah ke faɗin jerin annabawa ba a taɓa sa alƙur'ani a ciki ba da sauransu da yawa sun ce alƙur'ani ba annabi ba ne ba wa yana kuma Allah ya ba shi hikima kuma da yawa da cikin suna cewa ba a fata ce alƙur'ani mutumin habasha wasu ma na cewa bawa ne abdan habashiyan ne bawa ne ba habashe shi da alƙur'ani abda ba shi hikima saboda hikima ta Allah ke kamar yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah shi ke ba da hikima ga wanda ya so baiwa to haka daga cikin waɗanda Allah ya so bai mai hikima kuma ya ba su lukuma. Ya yace wasu kuma Ikrima na daga cikin waɗanda suke jinin cewa na annabi ne yace musamman da Allah ta'ala yace da shi yu'til hikimata man sha. yana ba da hikima ga wanda ya so yace kuma su wurare akan fassara hikima da adalci kamar da Allah gama daga annabi dawo yake wa ce na hul hikmata wa fasl al khitab muka bai ma annabi dawo da hikima da kuma yanke zance shi ne fasl al khitab to kaga hikima anan da aka bai ma annabi dawo malamai sun fassara ta da cewa annabci haka nan inda Allah yake cewa yu'til hikmata man yasha yana ba da hikima ga wanda ya so bawa shi ma wasu malaman fassara da dama sun ce hikima ana nufin manzanci haka kenan shi ma tunda Allah ya ce a bashi hikima to yana nufin ya bashi manzanci gane wannan wajen kaulin kitire ba ko amma da kaulin malamai da yawa shine hikima ana nufin ba annabci ba ana nufin alfahamu fi dini kamar da Ibn Jarir shi shi shine alfahamu fi din wal aqlu wa isabatu al qawl fahimta ga addini da hankali da kuma dacewa da magana ya faɗi magana magana nan ta zauna kamar karin magana da ya faɗi magana da an samu karin magana ga wannan hikima ce ka faɗi magana magana nan ta zama karin magana abinda za a dinga dana ta ta a dinga buga misalai da yawa a ƙarƙashin da kamar da karin magana ce sai a yi ta buga misalai da yawa a ce ai fala ko ka ko magana sai ka kawo ai an jefa tsuntsu da dutse guda ka ta zama karin magana abubuwa da dama za ka kawo sai ka shigar da su ƙarƙashin wannan karin magana to shi ma Allah ya bashi irin wannan isabatu da kawul zai faɗi magana ta dace kuma ta zama kaman karin magana wannan sai Allah ya ce amish kurlillah dan a gode ma Allah kaga kenan sai Allah ya bashi hikima hikima bai ce abiki ne ni'ima ce daga Allah kuma ni'imar Allah ya ma abin da ya kamata a yi mata shi ne a gode ma Allah idan Allah ya baku ni'ima to ku gode masa don haka Allah ya ba shi ni'ima domin ya gode ma Allah ko ya zama da cewa hikimar ita ce ya yi godiya ga Allah A zai godiya ga Allah ita mai hikima ce wata bai kan da Allah baka da arziki ba Allah baka hikimar kai maka godiya ba da ba ka samun hikimar kai masa godiya wa man shukur fa inna ma shukuru li nafsihi duk wanda yayi godiya ya gode ma Allah a bisa ni'imar da Allah ya yi ta a gare shi zai sani kansa yayi wa wannan godiya shine yashkuru li nafsihi ma'ana kansa yayi wa domin sakamakon godiyar da zai wa Allah to kansa za ta yawo ya gode ma Allah sai Allah ya tsare masa ni'ima kaga shi ke da bukatar ni'ima da Allah ya ba shi Allah ya tsare ta kar Allah ya tafi da ita sannan kuma sai Allah ya masa ƙari kaga Allah ya masa ƙari shi ya ci moriya shi Allah bai ci moriya komai ba ga godiyarka ba wata moriya da Allah zai ci ga godiyarka ba kamar dan adam bane dan adam in ya bu kamar gode masa kaga zai ji daɗi a rayuwarsa bibiyar da za ta sa mutane su ɗauke shi wani babban mutum ai yana kaza ai ya cancanci ai ya cancanci yabo har wani ya yabe shi kaga wannan zai sa ƙara maka matsayi a gurin mutane kaga shi ko Allah Allah hakan bai ƙara masa komai in za ka yi godiya ka ba ta Allah da komai haka dan ba aka ce in baka yi godiya ba wa man kafara wanda ya kar kalmar ce ne da kalmar kafara take tana ɗaukan ma'anar kafirci tana ɗaukan ma'anar butulci saboda asalin kalmar an samu ta daga rufewa an gane rufewa ne kafara kafara al a kafara al-ina'a ya rufe kwano to haka wanda ya kafirce shi ma ya rufe abin da yake bayyane abin da yake bayyane shine Allah ya halice shi Allah shi ya masa ni'ima Allah shi ya kamata ya bautawa sai ya rufe ya kiyaye to kaga da kan samu yayi kafirci haka nan shi ma mai butulci kuma mai butulci Allah ya masa ni'ima lokacin ya gode ma Allah ya ce Allah ya masa ni'ima sai ya rufe ya kiyaye fada ya kiyaye godiya to kaga ya mutunci ko Allah masa ni'ima ce ba Allah ba ne mu inna ma utituhu ala ilmin indi kaga wannan ya mutunci to kaga wannan shine mutunci don haka kowanne su ana kiran sa kafara haka ne inda kalmar kafara ta zo to akan lura cewa yakin yana magana akan mutunci ko ko akan na kafirci gane ko yace wa kafara wanda ya mutunce fa inna Allah ghaniyun hamidun kan cewa Allah shi ne ganiyun mawadaci Allah ya wadatu da dukkan godiyar da za masa bai da wata bukata ko ta miskala zarratin godiyar da za an gane in ahsantum ne an anfusikum wa in asa'atum falah kuma Allah shi ne hamidun kaga hamidun fa'ilun ne fa'ilun ko ne zo bi ma'ana fa'il kamar yadda ake cewa alimun kaga alimun bi ma'ana alim kaga fa'ilun bi ma'ana fa'il ko ko ya zo ma'ana maf'ul gane ko sai zama hamidun ai mahamud in an ce hamidun bi ma'ana hamid ma'ana mai yabawa Allah mai yabawa ne shi ne za ka aikata aiki kaɗan sai Allah ya yaba sai ba ka lada sai ce kai na kwarai ne aikin da kai ko bai taka kara karya ba amma saboda tukantuwar Allah da wasu, hamidun bi ma'ana hamidun mai yabawa sai yaba aikin kaɗan kaɗan ɗan nan Allah ya ɗaukar kai ka kai Allah ya eh, yaba maka Allah ya baka lada mai yawa akan ɗan aikin da kai idan kuma ya zama na fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun ai hamidun bi ma'ana mahmudu sai zama Allah shi ne abin yabo ma'ana Allah shi ne ya cancanci yabo ko ka yabe shi ko karka yabe shi ya cancanci yabo amma Allah ta'ala lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wanda ke kama da kafa, sun yi masa yabo sun yi masa tasbihi kana godiya da girmama shi an da waɗanda suke yi da karan kansu sun yadda sun aminta sun yi ƙauya sun yi domin Allah da waɗanda suka bijire ma Allah suka kangare to su ma jikinsu na yabo ga Allah jikinsu na tasbihi ga Allah jikinsu na godiya ga Allah sai inda ba su sani ba to da kaga kenan Allah shi ba bukata yake da wata godiya ba in mun yi kanmu muka ba mu za mu samu sakamakonta idan mun bijire mu za mu ɗanɗana kuɗar bijirewa هناك جنان كذا أشكيه يزايته ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد نعم وَقَالُوا نُؤْمِنُ بِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ إِنَّ الشِّرْكَ لَمُنْكَرٌ عَظِيمٌ Allah ya ce wa iza qala luqman liman Allah zai gwada mana yanda hikimar luqman ce kuma zai faɗa mana abin da ake nufi da hikima kuma zai faɗa mana hakika da hikima na haka Allah ya ce ya bai mana luqman hikima to sai zai nuna mana ga irin hikimar da kenan kuma hikima babbar hikima shi ne ka san Allah ka ta Allah da bauta ka raba kanka da shirka ka haɗa Allah da kowa wurin bauta wannan ta hikima biyan da ka kai da ka da fasaha da iya magana da kuma kurewa gurin kudin magana da hangen nesa da hikimomi in baka kan tauhidi ba na aikin banza kusa da Allah ya ce bai mana kuma hikima abinda Allah ya kawo farko daga cikin abin da zai nuna mana hikimarsa shi ne karantarwarsa da tauhidi ashe kun ga tauhidi shi ne babbar hikima ba ka duk masu hikima na duniya a cewa yana da hikima wani ya san kaza a falsafa wani ya kai makoli wurin hikima da ilimi da sanin ya kamata da sanin tabi'u da abubuwan da suka dace in babu tauhidi a ciki da aikin nan gani tauhidi ne jiwa cikin kamar da muke daga cikin labarin eh, lukumana da ke faɗa na hikimarsa cewa yana da mai gida wata rana mai gidansa sai ba shi tinkiya ya ce ya tafiya yanka masa ya tafiya yanka ya ce ne ya ya fede masa ya ce ka kuma fito da kai ka kawo min abu biyu wanda su suka fi kyau suka fi inganci da muhimmanci a jikin wannan teke abu biyu kawai da ya tafi sai yanko masa zuciya da harshe sai ya kama masa ya su ka shi kenan da ya kana gobe haka kwanan biyu sai sake ba shi wata cinciya wajen da muka yanka yanka sai ya fete yace yanzu kuma wanda nake so abin da ya fi komai muni guda biyu wanda so su ka muni so su ka rashin amfani da illa ga wannan tinjiya yanzu su nake so ka kawo ya ce an gaba ya sake kawo masa harshe da zuciya ya aka yi haka na ce ka kawo mun abin da ya fi kyau da amfani da muhimmanci ga tinjiya ka kawo mun harshe da zuciya yanzu kuma na ce ka kawo mun abin da ya fi muni da sharri Ta kawo min harshe da zuciya ya akai haka yace tabbas waɗannan abubuwan da ka maka guda biyu idan suka inganta to babu abin da ya fi su muhimmanci da kyau a cikin dabba da kowace halitta idan kuma suka munana to babu abin da ya fi su muni a cikin komai da jikin a zan da hikima ta annabi ya faɗa Na yace ce alawa da bil jasadi mudghatan salahat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ومن هذا حرش يتي كف عليك هذا كتري وكان حرش يا بها مثلا يتي ألا أخبرك برأس الأمر وغموده وذروة سلامه قال نعم قال رأس الأمر الإسلام وأموده السلام وذروة سلامه الجهاد ويا جماعة ألا أخبرك بملاك ذلك كله ba zan ba ka labari ga abin da ke mallakan waɗancan baƙiƙa Sai ce bala ya rasulallah sai annabi ya rike harshen sai ya ce kuffa alaika hala kare ma kanka wannan ya ce rasulallah wa inna la mu'aqaduna bima natakallamu bi ashe za a kama mu da abin da muke magana da shi sai ya ce hakkin ka ummu kuma a ce ka ai ko kai asara yanzu baka san wannan ba Sai ce wa hal yakumun nasu min nari ala wajhi aw qala ala manasirihim illa asa'id asri shin mutane a jefa su a wuta ne Fuskocin su aikin da fuskokin da girma sai dai fa abinda da har nan suka girma kaga kenan magana da kuma da fara ta fito karara cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin kuma sa ga ta yi wa dan sanasiya iz qala luqman li ibnihi ya inda ka lokacin da luqman ya ce dan sa wa huwa ya'izuhu ina maka wa'azi sai ce da shi ya bunayya ya kai dana kaga kiransa da cewa dana yana daga cikin abin da zai karkace da hankalinsa zuwa gare shi lokacin da za ka mutum nasiha ka nuna masa yana da muhimmanci yana da kima cewa ɗana ga ba ƙaramin kusanci ba ne kuma da ma an san tsakanin ka da mahaifi mahaifi ba abin da yake so ga ɗansa sai alkhairi duk abin da yake da shi na alkhairi yana iya ba da shi ba. za ka ce ba ɗana ma'ana ba zan maka rowa da duk wani alkhairi da nake da shi ba to babban alkhairin da nake da shi da zan baka shine la tushrik billah kar kai shirka da Allah niyyar da za ka karfe kai shirka da Allah annabi Ibrahim Allah ya ce wa qala Ibrahim bi abdi in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ka tsare ni da ni da iyana daga bautar mu wajnubni wa bani an na'budu al-asnam haka nan annabi Yaqub Allah ya ce an kuntum shuhada hadara Yaqub al-maut idan kala ni bane ma ta abudu na min ba'adi tare ayan ya ce ba za ku bauta ba mutuwa ta qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaq wa yaqub wa ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahum suka ce ba kowa za mu bauta ba ya ubangijin nan naka wanda kuma shi ne ubangijin ubanninka iyayenka da kakanninka su ne kakanka annabi ibrahim da babanka annabi isma'il da babanka mahaifi annabi ishaq wanda shine ilahan wahida ubangiji guda daya ba ma hada shi da kowa wa nahnu lahu muslimun kuma mu gare shi muna masu bi kawai kaga wasiyar annabi yaqub da biyansa shi ma yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma da yake nufi da zalunci malaman larabci sun ke zalunci shine wad'u da zaire ghairi ne. haka abu ba inda ya dace ba idan ka ɗauki abu ka sashi ba inda ya dace ba ka yi zalunci mata ta haihu da da ka ɗanta danta je ka ba wata mata yi zalunci haka nan eh, ibada hakki ne na Allah ko a ce wuri ga mai wuri ga wanda ke da wuri shi ya sayi wuri da wurin da kudinsa ko shi ya gaji guri daga iyayensa sai ka zo ka kwace wannan wurin da ƙarfi ka ba mu wani wanda ba shi ke da wannan abu ba ka ka sanya abu kai tare mahalli ka sanya gurin nan ba inda yake sa ba har ka yi zalunci haka nan ibada ba ta da mahalli sai idan an miƙa ta da Allah kuma an ta shi da ita shi shi kai to anan ne aka yi daidai amma da zaran ka kauda ita to ka ɗauke hakki na Allah a kai shi ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da mu'az sai ce da shi ya mu'az ba zai ce da bai tare su da lahi ya mu'az sai ya kira shi so uku sai ce ta dare ma haƙƙun lahi ala al-ibad kuma haqqul ibadi ala Allah ka san ko da hakkin Allah a kan bayi ko da hakkin bayi akan Allah Ya ce Allah wa rasuluhu ala qala haqqul ibadi ala Allah haƙƙun lahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakkin Allah a kan bayi ko ta masa kada sa kowa da shi to haka da zaran an hada Allah da wani to an yi shirka kuma an yi zalunci sai ta ce inna shirka la zulmun azim shine zalunci mai girma lokacin da sahabbai aka saukar da aya Allah ya ce alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin la'ika lahum al'amru wa hum muhtadun Allah ce wadanda suka yi imani kuma ba su jaku imanin su da zalunci ba waɗannan su ke da aminci ranar alkiyama kuma su ne shiryayyu yasa bai hankalin su ya tashi saboda an ce aminci yana ga waɗanda suka yi imani ba su da imanin su da zalunci ba to shi ko mai taku da imanin su da zalunci ne matsayin sa sai ku zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce rasulullahi ga aya fa ta sauka ta daga mana hankali domin an ce ba aminci sai ga wanda ya imani bai taku da imani da zalunci ba suka ce wa ayyuna lam yazal nafsa waye a cikin mu da zalunci kansa ba sai sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba mun zalunci ake nufi ba a yi da ake nufi a nan shi ne shir ba ku ji maganar lukumani ba a duk da musu reference maganar lukumani ba ku ji maganar bawan Allah lukumani ba da ya ce inda shirka da zulmun aziz lalle shirka zalunci ne mai girma to lokacin za mu tsaya wannan ita ce wasiya ta daya daga cikin jerin wasiyu da lukumani waɗansa insha Allah Allah ya mu za mu jero su kuma za mu ji wasiya ce gare shi kuma wasiya ce gare mu gaba ɗaya domin duk waɗannan wasiyu za mu samu kuma Allah ya mana su a wasu gurare alƙur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana waɗannan wasiyu alhamdulillah amin sallallahu alaihi

da farko dai waɗannan goma su ne yininnukan da suka fi muhimmanci malamai sun yi saɓani game da goma farko ƙarshe na rabada da goma farko na zulhijja amma abinda da suka tafi a kai wajen jami'i shi ne gefen dare dare goma ƙarshe na watan ramadan sun fi muhimmanci akan dukkan daren shekara haka nan a yininnuka kuma yinin goma ƙarshe a yinin goma farko na zulhijja su suka fi daraja a cikin kowane da ta haka waɗannan lokacin ne masu muhimmanci da ƙi da daraja ya zo a hadisi ta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam idan da halal ashru ahya lailahu wa aikata ahlahu wa shadda mizarahu sallallahu alaihi wasallam idan goma karshe suka shigo yana farkar da iyalansa sannan kuma yana raye dare sannan kuma yana jan kamara yana jan kamara sosai wasu malamai sun ke kiraya ne na kauce barin jima'i wasu kuma sun ke kiraya ne na kwazo da himma a wurin ibada Na haka wannan lokuta ne na kwazo da himma shine karshe karshen wannan watan na ramadan kuma shi ne karkara wannan wata na ruwa kuma Allah ya tattara falalar ya zuba a ciki kuma ka mai kokari da cin waɗannan yan kwanaki duk abin da muka yi sakaci da ke a cikin kwanaki ashirin ya kamata mu riske su a cikin waɗannan kwanaki goma kuma riskar su a nan ya fi falala fiye da waɗancan kwanaki ashirin da aka fi kuma in farkon dare da latin kadar wanda Allah ta'ala ya ce khairun min alf sana alf sana sama da shekara 80 da uku shahar alf shahar sama da shekara 83 kuma kenan dare daya in kada a wajen dare za ka samu lada da na shekara tamanin da kaga duk wannan ba abu kuma lokaci ne dai ya kamata kowa ya zage dan tsaye ya yi ibada karatun alkur'ani na nan sadaka na nan haka nan eh, salloli na nan haka nan sada zumunci na nan duk wani abu da ka ne na alkhairi mu yi kokari mu yawan tashi a wannan lokaci kuma mu yi kokari mu jajirce ya da fara sai abin da ya shafi tarawi da tahajjud tarawi da tahajjud duk sunan sun qiyamul layl idan ce salatul layl kallan dare tun daga isha har zuwa alfijir sunan ta salatul layl to da ga waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi ya ce salatul layl masana masana sallar dare raka'a bibbi bibbi sai zaka ka yi raka'a bibbi bibbi annabi ya iyakance da iya raka'a guda sai an samu hadisi daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai wucewa ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba zai wuce raka'a goma goma ko sha daya da hannu shahi wannan ta haka ita wanda manzo Allah ya ce kuma ta ce la tas'al an qurihinna wa husnihinna kar kai tambaya game da tsawon su kuma kyawun su kaga ce ta ga ya mana inda manzo Allah yake sallah amma manzo Allah ba cewa yayi kar mu kuskura mu wuce raka a goma ba in za mu dogara ga wannan hadisin mu wuce raka a goma to ya kamata mu dogara gare shi kuma mu tsawaita sallah irin da manzo Allah ke tsawaita don ku kace la tasal an qulu hinna wa husna hinna mu sai mu kauda wannan sai mu ce ya karka wuce raka a goma ya raka a goma take ba ruwan su ko kai yanda manzo Allah ya ko kai raka a biyu aya biyu aya uku ba ruwan su so ya kai raka a goma ka ga wannan kuskure kasan kuma abin da ba su sani ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sallar tarawih din da yayi tare da mutane a jami'i a masallaci mai wuce na kwana uku kwana na ɗaya ya fito ya labari ya kai aka ce yamma da Allah ya wata sallaci jiya rana na biyu na azumi aka cika masallaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata sallar da yake azumi rana na uku kan masallaci kasa dukkan mutane saboda ya ci kan makil daga ko ina an ji manzan Allah ya wata sallah a cikin da rana Ramadan kowa ya ce wa ya halarci sallah Allah ne sallah rana ta hudu aka tafiya fiye da haka ya yi fitowa yanzu ne zai fito an jima yanzu ne har sai da aka kira a salatu mutanen ba su kira ba suna jira sai manzan Allah ya fito manzan Allah ba shi ya fito ba sai lokacin sallar asuba ya fito ya sallar asuba da ya sallar ya ce ai ina sane da cewa kuna nan kuna jira kuma da gangan da ki fitowa domin gudun kada a farin lanta mu kuma farin lanta muku ba ku iyawa in daga nan manzo Allah bai sake ba har ya koma ga Allah sai bayan rasuwarsa bayan rasuwarsa mutane haka aka ci gaba da sallah kowa ya sallar sai da yake bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da haka lokacin sai na Abubakar Ali ya ci gaba har aka zo zamanin sai na wata rana ya shigo masallaci sai ga mutane birjik a masallaci kowa nan nan nan kiri-kiri wannan can wannan nan wannan nan wannan yana sallah shi kadai wannan yana sallah da mutane biyu a bayansa wannan da mutane uku wancan da mutane hudu haka nan mutum ya shigo masallaci sai duba wanda sahu da ya fi masa sai ya tafi ya shiga sai ce a ah, haka ka yi ba maimakon haka wani a tara mutane karkashin neman guda ya tara su karkashin neman guda an hadisi na na'amuwar da ko ya sa raka'o'i ashirin ake yi a nan gudu waɗannan sabon manzan Allah ne umar ibn ka'ab shi ne nema sai da na umar shi ne kalifa ake raka'a ashirin a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba su bi ka sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma kadai yayi amma sun yarda a yi raka'a ashirin to da haka kenan abin da ya shafi tarawi ana iya yin tarawun ka abu ko raka ashirin a kallare ka yi wata ranka in dare tashi tashi kiyamun laili ka tafi ka je ka yi kiyamun laili duk adadin wa inda za ka iyaka abin da manzon Allah ya hana har ka yi wuturi biyu a cikin dare da ka an kai wutulin ka a farkon dare ba za ka yi wutuli a ƙarshen dare ba idan ba ka yi wutulin ka a farkon dare ba sai ka yi wutulin ka a ƙarshen dare wannan abu ne mai sauki ka yi ibada ka yadda ya sawaka ka yi addu'a ka yadda ya sauwa amma cewa wai an kashe tarawi sai tare da ba ku da hujja ga wani amma ne ba ba ku da hujja ga wani wannan ne da farkon dare ya yi tare da jama'a to da farkon dare kaga ta hajjo tarawi din ita ce ma da muhimmanci don ita aka yi ta farkon dare kuma ita aka yi ta lokacin da manzon Allah ce don haka a yi a dinga bin abin da malamai suka faɗa a dinga bin tafsiri in aka samu hadisi to a koma a kafa sarrasa a kawai a ji hadisi a gina akai ba tare da abin biyi da bayanai na malamai da malamai suka ce ya kaza yake ya sahabbai suka fassara wannan abu domin aikin sahabbai fassara ne ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abubuwa yana da kyau da kiyaye wa Allah ya sa mu wace da mafi yana kashi Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi da da lafil kadir a goma karshe haka kenan kaga tabbas tana cikin goma karshe yace kuma mu daren sa daren mara daga daren 21 na daga cikin daren mara daren yau a tashi gobe raka ga tana iya yiwuwa tunda abu ne Allah ka ya sani mu dai kar mu sake da wannan gashi kuma yana da muhimmanci gashi da ran juma'a da ran juma'a na da kima kuma gashi da ran 21 daga cikin garukan goma karshe kuma goma karshen ma ran mara to kaga ba a fice da shi ai amfani da shi haka nan duk sauran ya san kana so ka zama ka dace da dalilin da dare ka sake ga kwanakin gaba daya in ka yi sake to kuke sake da na mara an gane ko Allah ne sa mu dace kuma da ya bada haka Allah ya ba mu himma da ijtihadi da amfanuwa da wannan sai abin da ya shafi marayu alhamdulillah duk ya ji an samu abubuwa da dama na marayu kuma ana ci gaba da kawowa kuma har ila yau muna ci gaba da nema saboda marayu da da yawa kullum zuwa suke yi har yanzu mun list ya haura 150 kuma koyarwar da suka zo a rubuta sunan sun kai mutum goma kaga abubuwan sai dai ayi abin da ya sawaka amma dai ana bukata kuma alhamdulillah mutanen da suka bayar jiya suna musu godiya kuma sun yi kokari haka nan ma yau ma za a ci gaba da nema haka nan har an an yi sallar juma'a za a sanar abin da dai muke so daga nan zuwa lahadi dan abin da ya samu ko sai a kira su raba musu kuma a hari Allah ya nuna mana subhanaka subhanaka allahumma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب assalamu والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh